Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Haruna Shehu mararraba Jos da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau talata 26 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Haruna da kanin labaran duniya. To Mahmud, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Rasha bai taɓa tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine ba cikin gaggawa. A daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron kasashe fiye da arba'in domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro. Koriya ta Arewa ta nuna wasu shi'uma makamanta masu linzami na dogon zango tare da yin kashedi ga kasashen duniya akan hawainiyarsu ta kiyayi ramarta. 'yan sanda a pakistan sun ce wani harin kunar bakin wake a kudancin birnin karachi ya halaka wasu 'yan kasar china uku da direban su dan pakistan To kanin labaran duniya kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa hukumar da ke kula da yanayi ta nimet a Najeriya ta ce hasashen da aka yi ya nuna cewa bana damuna za ta sauka da wuri a sassan kasar. To kowace shawara hukumar ta ba manoma? babban sharar da za a ba manoma shine su yi amfani da wannan harshashen da aka ce saboda akwai lokacin da ya kamata su fara shuki na biyu shine kuma su nema ingantaccen iri a najeriya har ila yau za ku ji cewa ana ci gaba da kace na ce kan batun dan takarar shugaban kasa da yankin arewa zai fitar karkashin jam'iyyar pdp domin masu wannan zaben masu kudin takarar nan ba sa matsayin delegates ba sa pdp ba sa zama cikin pdp ya za ka zo cikin gidan mutum ka ce a cikin ɗakunsa ka ce ga ɗan zai shiga. muna kuma tafa da wani rahoto daga jamhuriyar nijar kan shirin rage farashin abinci da hukumomin ƙasar suka samar kazalika shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin sakonnin da muke aiko muku ta hanyar email wato kuke aiko mana suna nan tafi amma kafin nan ga kanin wato ga labaran duniyar daga haruna shehu mararraba jos. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Rasha Vladimir Putin bai taba tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine ba. A daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron kasashen fiye da arba'in domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro. Yayin da yake bude taron a sansanin sojin sama da ke Ramstein a Jamus. Austin ya ce manufar taron ita ce a taimaka wa Ukraine. samun nasarar mamayen ba gaira ba dalili da rasha ta kaddamar a kanta da kuma karfafa ukraine din don tunkarar kalubale na gaba taron dai ya zo ne bayan ziyarar da mr austin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken suka kai kiev inda suka sha alwashin ba ukraine karin tallafin soji ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya yi gargadin cewa yakin a ukraine zai iya kasancewa ya zama yakin duniya na uku yana mai cewa kungiyar tsaro ta neto tana yaƙi da rasha ne a ɓoye a yau talata sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya wanda ke ziyara a moscow ya ce har yanzu akwai yiwuwar samun tattaunawa mai gwabi domin rage wahalar da mutane ke sha da kuma kawo ƙarshen yakin ba da daɗewa ba koriya ta arewa ta nuna wasu shu'umman makamanta masu linzami mafiya girma da aka sani kawo yanzu tare da wasu makamai na zamani a wajen wani faretin sojoji da aka yi a dare wato a daren jiya da shugaba kim jong-un ya halatta kamfanin dalancin labarai na gwamnatin kasar ya ce a wajen faretin shugaba kim ya lashe takobin karfafa makaman nukiliyar kasar shi cikin sauri shugaba kim wanda sannu a hankali yake kara zaman ɗarɗar tsakanin kasar shi da amurka da ƙawayenta ya yi kashedin cewa duk kasar da ta kuskura ta takale ta to ta kwana da sanin cewa za ta wargaza ta a watan jiya a karan farko tun 2017 koriya ta arewa ta yi gwajin wani babban makami mai linzami da zai iya shiga wata nahiyar jami'ai a amurka sun ce suna sa ran koriya ta arewar za ta sake yin gwajin wani makamin mai linzami mai cin dogon zango abin da zai kara zaman ɗarɗar a yankin sabon shugaban koriya ta kudu mai jiran gado ya sha alwashin ɗaukan tsauraran matakai akan koriya ta arewar yana mai cewa manufar faretin sojin na daren jiya ita ce barazana ga zaman lafiyar koriya ta kudu da kuma yankin baki daya china ta fara wani babban aikin gwajin coronavirus ga akasarin mazauna beijing miliyan 21 a daidai lokacin da ake fargabar za a iya sanya tsaurara matakan kulle a birnin kwatankwacin matakan da aka sanya a shanghai hukumomi sun faɗaɗa aikin gwajin cutar zuwa gundumomi goma sha ɗaya a yau talata bayan an kaddamar da babban aikin gwajin cutar a gunduma mafi yawan jama'a a beijing choyang a jiya litinin zhang ifan wani mazaunin beijing ne ya ce yana goyon bayan tsauraran matakan yaƙi da coronavirus kuma idan ana son yaƙi da cutar da kyau yi wa mutane da yawa gwaji yana da matukar muhimmanci sannan ya ƙara da cewa zai ba da haɗin kai ga gwamnati ta hanyar zuwa ya yi gwajin jami'ai dai sun buƙaci mazauna birnin na beijing da wasu makwabta da su koma aiki daga gida kuma tuni aka rufe wasu wuraren wasanni da gidajen sinima kawo yanzu dai mutane saba'in ne aka samu sun kamu da cutar ta coronavirus tun daga makon jiya waɗanda suka hada da talatin da uku da aka samu a yau talata a halin yanzu kuma birnin na shanghai na china yana ci gaba da faɗi tashin magance barkewar cutar wacce take ƙara kamari saboda nau'in omicron mai saurin yaduwa inda mutane miliyan 26 ke ci gaba da zama cikin tsananin matakan kulle. To an jima kaɗan Haruna zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan bar mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Hukumar da ke kula da hasashen yanayi ta NIMT a Najeriya ta ce ana sa ran damunar bana za ta tsaya ne a watan Mayu mai zuwa kamar yadda aka gani a bara. hukuma ta bayyana hakan ne a yayin wani taron hasashen yanayi karkashin tsarin yankin Sudan da Sahel da ya samu halartar kasashe 17 a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Daga Abujar ga wakilinmu Halima Abdulrauf da karin bayani. ana sa ran daminar shekarar 2022 a kasashen yankin sahel da ma sudan ciki har da najeriya ta kankama a watan mayu mai zuwa a mizanin tsaka-tsaki kamar yadda alkalman dandalin hasashen yanayin kasashen 17 ya yi nuni shugaban hukumar ta nimet farfesa mansur bako matazu wanda meladi yusuf ya wakilta ya ce taron dai an yi shi ne saboda a yi hasashen yanayi na kasashen yammacin afirka wanda kuma suke arewa wanda suke boda da sahara desert akwai matakai guda biyu da ake kira sudan da sahel region ma ya hada hadda mauritania da chad wanda su ba a yammacin afirka suke ba amma dai yanayin su iri ɗaya ne da arewacin yammacin afirka din so ne suka zo gaba daya kasashe goma sha bakwai suka taru saboda su yi hasashe abin da zai faru da yanayi da ruwan sama da temperature dumi ko zafi ko sanyi wato irin ruwan da za a samu da yanayin da ya zo can daidai da na bara duk da cewa akwai dan canji kaɗan. mai bincike akan yanayi a bangaren aikin noma na nimet james adamu jamfi ya yi ƙarin bayani. kun tuna a watan biyu ministan sufurin jirage senator hadi sirika ya fitar da kundin yanayin bana inda ya nuna cewa bana ana sa ran damuna ta soka da wuri kuma za a samu ruwa fiye da aka samu shekaru baya kuma ana sa ran tsawon damuna za ta karu amma abun kula shine akwai hasashen yankin ruwa za samu ban iska kamar fari kenan musamman a jihohin arewa irin su sokoto kebbi katsina zamfara jigawa yobe babban shara da za a ba manoma shine su yi amfani da wannan harshen hasashen da aka ce saboda akwai lokacin da ya kamata su fara shuki na biyu shine kuma su nema ingantaccen iri da ana ce mishi drought resistant zai taimaka kawo raguwan matsalan wannan farin wakilai daga kasashen waje da suka halarci taron sun yi bayani sunana saiduddin na zo ne daga niger a ma'aikata da aka ce ma agrimet regional center to yanayi na bana hasashen da aka yi a kan jimilla ruwa da ya kamata a samu cikin damana an yi hasashe an ganda bana insha Allah za a samu ruwa masu yawa fara damana an an yi lissahi an ganda damana zai fara da da wuri kuma karshen shi zai tsawo an yi hasashe ne don a samu mutane su doki matakai shin wani tanadi ake a birnin tarayyar kasar abuja babban daraktar hukumar bada agajin gaggawa ta birnin wato fema abbas ji idris ya ce daga watan biyu muka tashi tsaye muka auna saboda mu ga nauyinsu akan aikin gona hanyoyi da kuma gine-gine da kuma lafiya muka hangi illa da kuma amfani shi ga waɗannan murare sannan muka gaya wa hukumomin da ya kamata da kuma abubuwan da ya kamata su a bisa sashe da aka yi za a fara ruwa ne daga ran goma sha hudu ga wata mai zuwa sannan kuma zai kare ran ashirin da hudu ga watan goma sha daya fannin ambaliyan ruwa abuja kowa ya san yadda take kwana biyu da suka wuce an samu ambaliyan ruwa a nan loko goma to yanzu abin da muka sa gaba shine hukumomi mun sa kan cewa su tabbatar da cewa dukkan wasu abubuwa da za su iya hana ruwa ya tafiya an cire shi sannan ko da a gwarin fa akwai rushe-rushen da aka yi sai mun tabbatar da cewa ba abin da ya tsare hanyar ruwa a shekarar 2021 an samu ambaliyar ruwa a jihohin Kebbi, Legas, birnin Abuja da ma wasu jihohin kasar lamarin da ya jawo kiraye-kiraye daga manoma da sauran masu ruwa da tsaki da gwamnati ta rika daukan matakan da suka dace a kan lokaci. Lima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Haruna ya dawo da karashen labaran duniyar. Wata kotu a Myanmar ta jinkirta yanke hukunci a ɗaya daga cikin gwamman shari'o'i da ake yi wa jagorar ƙasar da aka hambarar Osan Suci da kwana guda. Kotun dai bata bayar da wani dalili na jinkirin yanke hukuncin ba. Ana gudanar da shari'ar Osan Suci ne a asirce kuma an haramta wa lauyoyinta yin magana da 'yan jarida. Osan Suci mai shekara saba'in 76 za ta iya fuskantar ɗaurin shekara goma sha biyar a kurkuku idan aka same ta da laifi. a pakistan 'yan sanda sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai wato kan wata mota a kudancin birnin karachi ya halaka wasu 'yan kasar china uku da kuma direban su dan pakistan manyan jami'an 'yan sanda sun shaida wa manema labarai cewa mutanen da suka mutum suna kan hanyar su ne ta zuwa babbar cibiyar ra'ayi ilimin al'adu da china ta gina lokacin da bom ɗin ya tashi. gaida haruna shehu rabu jos da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan gaba kaɗan za mu leƙa fagen siyasar najeriya amma kafin nan bari mu duba makwabciyarta nijar inda jama'a ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta dangane da shirin nan na gwamnati da ta samar wato na samar da abinci a farashi mai rahusa a wani mataki na sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar matsalar tsadar rayuwa daga da magaram ga rahoton da tamar abari ta aiko mana wannan sai da abinci ya zo daidai da lokacin shi la'akari da irin halin matsi da al'umma ke ciki madan abbas usaina ita ce shugabar kwamitin sai da abincin a shiya ta uku ta bayyana mana yadda tsarin nasu yake tsarin rabon mu dai yanda yake aikin san barkarci ne kamar bankin ko unguwa unguwa ne yaya tsarin sai da wani tsarin sai da tiya dala tamanin kowa kuma sanki mai zirmi kenan tiya biyar za a bashi ba aiki da wannan ko a ba mutum goma tiya goma ko tiya biyar ko tiya ishirin babu ku da shi a wannan mu ba mu da shi kawai da tiken da ka zo da shi ake aiki ba ku fuskanci wasu matsaloli ba tun da kuka fara in ba dai ba zama da jama'a a hankali amma ba matsala aiki yana tafiya ganin halin tsadar rayuwa da ake ciki jama'a ta yaba da wannan rahusa sarar a tiya biyar ce ma kaɗai nake so alhamdulillah an gode mishi shi gwamnati rashida ya yi kyau ya yi kyau mhm. an to siya ma talakoki mhm. eh gane dai na zo zan saya dai halima wannan abu Allah Allah mu je ya albarka Allah sa an mizani a wani irin jin daɗi kudin ɗaya, ka samu biyu kai kika da daɗi Suna na awwal alhamdulillah mun ji daɗi wannan abu da gwamnati ta kawo ake da mutane talakawa da rahusa rahusa ya biyar ce ta dawon masara. Ni ce Hajiya Maryama. Wannan sai da rahusa ta zo mu da alheri ta zo mu da albarka. Gwamnati ta kyauta gwamnati mun gode mata. A irin wannan taimako 'yan horar hula na sa ido don ganin yadda abin ke tafiya. Maman Rabi'u dan kungiyar horar hula ne na NPCR ya ce suna bi sau da kafa. Eh tsari sai mu ce an gode Allah abubuwan suna tafiya daidai. amma akwai matsaloli dama ko ne ya taso muna kashe wuta Wow, tun da dama miye matsayin mu anan dama wannan ne. kamar abincin da aka kayyade kuna ganin kamar zai isa mutane? A gaskiya bai isa. abinci wannan wanda aka bai isa sosai ma an kara paske mutane cikin matsala suke fiye da yadda baka tamani wasu ba su da kuɗin sayar, ji shi ne matsal babban matsala kenan gwamnati miye ya kamata ta yi gwamnati ta kokarta ta ƙara yawan tonashi ɗin da take ba kowace gunduma don talaka su samu su wuri a abun. Sai dai aka ce gwanin wani karkataccen wani. Wasu jama'a sun koka inda suka nuna rashin jin daɗin su kamar haka. Aliran da sai dai kamar wanda ake wakilta su sai da ma mutane. Akwai problem sai an duba gaskiya fi sabilila. Suna na o. An mura husar wannan gaskiya ba mu gane ba. Tun shekaran shi muke zuwa muke zauwa. Nan kaf wannan da kike ganin su na zanzam na sosi. An ce mu zo za sai da mu hatsi da rage. Yau kwana na uku kenan. Tiya biyar biyar ce aka ce daga tiya biyar biyar ba a karawa tiya biyar ma gata ta yanzu kwana uku kana zauwa kai baka tsaya ba kai baka samu ba wallahi akwai matsala sunana sa'adiya su ba mu sai ma'aikata ma'aikaci yayi da makamashi su ma dai masu unguwanni da ke wakiltar jama'a sun ce ba su gane tsarin ba cewar abdurrahman jibrullu baruma na unguwar jagindi da adam haruna baruma na unguwar gawan wali za a ce hatsin da aka kawo ma talaka za a dinga ba shi tiya kuma a dinga cewa wani sarbis wane ne a ba da tiya amfanin service wane ne fiya wane ne shine yake bata mana rai a cikin wangan wannan wasan in ba dan ba talaka gwamnati bai kawo shi sunana adam haruna nan ma ne na gawan wali karce gawan wali don ka na talakawa ne na talaka ne ina gani ko ai na ma'aikata ne ta ake canza a kai ma ma'aikata wannan so tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger To a Najeriya dattawan jam'iyyar PDP a yankin arewacin kasar sun yi taron gaggawa a Abuja inda suka nuna rashin amincewarsu da duk wani taro da ke nuna fitar da ɗan takara ɗaya daga arewa gabanin a da gwani. Taron wanda ya haɗa tsoffin gwamnonin jam'iyyar ta PDP ya gudana ne karkashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sula Lamido da ministan wato da minista da tsohon minista Adamu Maina Waziri kamar da za ku ji a wannan rahoto da Nasir Adamu Kaya ya mana daga Abuja. matsayin dattawan na pdp na nuna duk wani taro na takaita yawan 'yan takara irin wanda aka buƙaci janar ibrahim babangida jagoranta da barin wasu a gefe alhali suna da niyyar gwada farin jinin su ba daidai ba ne Alhaji Sule Lamido ya ce rudani ya shafi yadda shugaban kungiyar dattawan Arewa Farfesa Ango Abdullahi ya fitar da sanarwa bayan wani taro da ya nuna an zaɓi mutum biyu a 'yan takarar don wakiltar Arewa da suka hada da gwamna Bala Muhammad na Bauchi da tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Wannan yanayin zai cuci 'yan jam'iyyar PDP da kuma ita kanta Arewa. Saboda wannan ra'ayi ba nawa bane mu 'yan PDP. Domin masu wannan zaben masu kudin takarar nan ba sa matsayin delegates ba sa PDP ba su zama PDP. Ya za ka zo cikin gidan mutum ka ce a cikin ɗakon suka ce ga ɗakin zai shiga saboda haka muka ce ba daidai bane a zo a ce an yi mitin an ce pdp kaza kaza ba daidai bane domin wannan shine za a rusa ainihin kurjin arewa to alhamdulillah hakim baba ahmed mai da labaran kungiyar littan arewan shi ma ya ce wannan ba ra'ayin su bane ba su yi shi ba ra'ayin ango abdullahi shi kadai abin sa shi kadai saboda haka kaga ashe an rigi mana aikin yi dama haɗin shine ba mu san mu da mutanen arewa muna rigima ko mutanen kungiyar arewa ko muna rigima mu muna matsayi da cewa jam'iyya ake ake siyasa ake suna matsayin arewa akan matsayin arewa amma siyasa akwai dan arewa a pdp akwai dan kudu a pdp kazalika sulaimamido ya ba da tabbacin duk wanda allah ya ba wa nasara a zaben fidda gwani za su mara masa baya wa'annan mutane yan dukkanin su namu ne mu ne mu ne kuma san su kuma a wurin mu shine a matsayin PDP idan an je in sun yi sun yi sutu da yan PDP yan takarar dukkaninsu da su wiki din da su dom din da su atiku da su waye duk mai sun takarar PDP in sun yi su da su su fannin babu laifi gida ɗaya ne so a wurin mu shine duk yan takarar nan guda sha biyu ko sha uku kowanne zai zama shugaban Najeriya a matsayin kwarewa a matsayin ilimi a matsayin dacewa kowa zai iya amma dai magana shine ɗaya ake nema fatan mu shine a matsayin mu na yan uwa uwa ɗaya ba ɗaya muka ce mun fi don wanda ke zai zama shine ainihin wakilin dukkaninmu in za a tuna dr sadiq umar gombe na kungiyar dattawan ya ce su ma gayyato su aka yi su can ko gwani a tsakanin 'yan takara hudu kazalika shi ma janar babangida 'yan takarar ne suka neme shi ya zaba musu wanda ya fi cancanta. 'Yan takara na suka kai kansu, dan jam'iyyar su yace ba harkan jam'iyya bane harkan arewa ne. Ya kira dattawan da yake ga sun cancanci zama shune iyaye arewa ya sa su a gaba. Wanda yake magana nan kuma da kake magana, ai ya sani shi ma dattijo ne arewa amma duk waɗanda aka sa a cikin abun nan yayun sa ne arewa. Sannan kuma fa ba ma so mu ce a manganu za a rinka manganu na neman kawo hauragi a arewa. Wasu da suke irin wannan maganganu suna daga cikin fondus suka tayi suna tallatan Obasanjo ya zarce da yawa babu wata maganar ci gaban demokradiyya nan. Za a gudanar da taron fidda gwani na PDP a ranar 28 da 29 ga watan gobe. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 19 hudu kenan da minti 19 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa karancin ruwan sama da tsadar takin zamani da dai sauransu na daga cikin dalilan da ka iya sanya miliyoyin al'ummar Ghana su fuskanci karancin abinci a bana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Makumasi Hamza Adam ya ziyarci jiha arewacin kasar Ghana da ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman Ghana kan matsalolin da manoma ke fuskanta. wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Na farko sunana Abdulrahman Mohammed kuma ni ne National President of eh, Peasant Farmers Association of Ghana. Eh, akwai manomin shinkafa Ghana kuma muna da wurin nome shinkafa cikin kasan Ghana. Mu over 6,000 fan waɗanda ke cikin shinkafa, kanana da manyan manomin shinkafa. Kuma Allah ya wadatar muna da kasa. Muna da kasa wurin nome shinkafa. Don dai saboda matsalan da muke ciki yasa mutane ba su zo su hada da mu muyi noman shinkafa ka gani na farko bari in kai ka wurin kasan aiki sha'anin noma sai da kudi yanzu an baka da kudi za ka tashi ka je bank ka je ka nemi kudi interest rate mu na gana. wurin bankocin da muke karban kudi daga 33% zuwa bisa inda ai maka sauki ko da ai maka 30% to charges da bank zai sa maka na kamun ka zo ka gane ka fi da 30% 35% ko fi da 35% abinda muke fuskance na cikin kasan gana Na biyu kuma before ka je bank ka samu kudi kai manomi ne ba za ka samu ba domin ana ce maka ka kawo collateral mai ma'ana takadan gida ko wani abu haka kai in ka duba me yasa aka ce kananan manomai baka da karfi irin wannan to karshe sai ka zo ka koma ba tare da ka samu wani taimako ba to masala guda kenan in ka duba fertilizer yanda ko da yake government yake yana subsidizing fertilizer in ka duba fertilizer na yanzu kai ba a batun kananan manomai zan ban kai ka nisa zan dai duko maka last year da muka yi noma fertilizer government ya kawo shi subsidized fertilizer na an ka farko an kawo 25 kg na an yi shi 48 series 48 series 25 kg mpk haka government ya ce a sayar sannan urea 40 series da aka yi haka na waɗanda kamfanin da ke ba da fertilizer na suka ce a su yanda suka sai fertilizer na da yanda gwamnati yake so ya sai na ba za su samu wani abu ba don su kuma sun gana ganawi su ce ma gwamnati kaman ba za mu yi ba sai sun yarda su yi amma ba su yi karsin da muka kai kara wurin gwamnati muka hada su da gwamnati za mu gane me ya faru sai suka ce muna gaskiya ko wancan shekara 2019 da suka supply ba su samu kudin su ba gwamnati bai biya ba to yanzu ya ina za su samu kudi to wurin nan ne muka yi ma gwamnati kara su biya kudin su su ba su to saboda wannan gwamnati ya review price na ya kai su shi 53 25 kg sai aka yi shi 53 cedis amma da nake gwada maka na yawan percentage ba su samu fertilizer ba ta yadda suka ce black market ta yasa an ka duba production this year yayi very low abin da muke face kenan a manoma yanzu dai kammala batun fertilizer shekaran gada muke za mu shiga aikin noma shekaran ziya government ya release wani takada muka gani aka ce muna kamar this year subsidized fertilizer npk 50 kg na za a sai da shi a bamu 320 Ghana cities 320 Ghana cities su bi ma'ana 25 kg na 160 ya zama abu nan da zai sa ma ba za mu ma mu noma shekaran gaba sai dai wani da wani za su yi kaga masalan da muke 2017 2018 da yake subsidy ya yi kyau manomai sun yi noma sun samu da kyau na yance maka kaman abin da muka samu kai muya abincin da muka tara cikin eh, kasan ga ya iya feed abin ga kaman 90% of the population of Ghana amma da yake yana rushewa yana komawa ba yana komawa ba baya har muka samu kanmu cikin wanga masala gwamnati ya kawo wani doka last year suka ce muna kaman abin da gwamnati ke so ya yi benchmark da aka kawo gwamnati ya kawo batun sinna cewa kaman masu import waɗanda suke kawo shinkafa daga kasashen waje gwamnati zai ba su discount wato in ka siye shi kaman 100% sai gwamnati ya yi maka uh, abin ga raguwa 50% so da ka kawo 50% nan za ka sayar tun dama inda ma ake kawo shinkafan na daga inda ake import shinkafan nan ka duba ta telan yanzu haka su interestin su free ne interestin su free ne in ka zama manomi za ka je bank ka je ka karbi loan ba wani interest kai japan haka negative 4 interest bi ma'ana in kai ka zama manomi ka ce bank za ka karbi loan ka zo ka yi noman shinkafa ko noman aikin noma sai a kuma baka kyautan 4% saboda don ka je ka karbi kudi za ka yi aikin noma to barin in kowa maka najeriya nan kusa-kusa makwabcinmu su Najeriya interest su 9% sa'an nan za ka doki ka compare da namu 30 or 35 or 36 percent. To yanzu inda waɗanda suka yi interest na an kase wani abu wurin nan za ka zo dama arha ne domin manomin na in suka yi ba za ko nawa suka sayar ba za su fadi ba mutane su je wurin nan su sai su kawo maimakon government ya taxin su na government ya ba su discount 50% so in suka zo in za su sayar muna nan abincin nan nan tun dama sai ka ga nasu na namu nan da nasu nan kamar 25% ke kai so in mun ka kai namu nan kasuwa zai ce to ba za mu ya mu sayar ba saboda shi yasa kwanan ga kuka gani muka tashi muna kuwa muka ce kama a gwamnati ya duba wannan abu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu Malam Abdulrahman Muhammad da kuma wakilin Makumasi Hamza Adam sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. To albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin. sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ga sunna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wata mai albarka ya zama sanadi da kuma dalili na warware dukkan matsaloli da al'umman musulmi na Najeriya suka samu kansu a ciki domin ba su kadai ba har da sauran musulmin duniya baki daya domin wata ne mai albarka wanda a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wannan wata na ramadan cikinsa Allah ya saukar da littafinsa na alkur'ani mai girma wata ne mai albarka wanda a ciki aka saukar da alkur'ani mai girma bayan nan cikin watan akwai wani dare mai albarka bayan ramadan din dukkaninsa albarka ne sannan kuma akwai dare guda wanda cikin wannan daren ya fi dare na wata dubu shine lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr can Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mun saukar da wannan littafin alqur'ani a daren lailatul qadri Allah ya saukar da shi jumla gaba ɗaya Kur'ani aka saukar da shi cikin watan Ramadan a wannan dare mai albarka sannan kuma a cikin shekaru 23 na manzon Allah da ya yi a raye aka saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan duk lokacin da wani abu ya faru don haka sai idan Ramadan ya zo sai manzon Allah ya ajiye dukkanin abin da ya shafi komai na karantarwa sai ya koma wa littafin Allah alkur'ani mai girma mala'ika jibrilu da kansa yakan zo manzon Allah su yi tushi da darasi na alkur'ani manzon Allah ya fi kowa sauri wurin tallafawa da taimakawa ya fi ma iska da aka sako sauri wurin ce da dukiya to kafin mu karkare shirin ga haruna ya dawo da labarai a takaice wato Mahmud sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Rasha bai taba tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine cikin gaggawa ba. A daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron kasashe fiye da arba'in domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro. Koriya ta Arewa ta nuna wasu shu'umman makamanta masu linzami na dogon zango tare da yin kashedi ga kasashen duniya da wato hawainiyarsu ta kiyayi ramarta. sannan 'yan sanda a pakistan sun ce wani harin kuna bakin wake a kudancin birnin karachi ya halaka wasu 'yan kasar china uku da kuma direbansu sannan wata kotu a myanmar ta jinkirta yanke hukunci a ɗaya daga cikin gwamman shari'o'in da ake wa jagorar kasar da aka hambarar osan suci da kwana guda kotun dai bata bayar da wani dalili na wannan jinkiri ba ana dai gudanar da shari'ar osan suci ne a asirce kuma an haramta wa lauyoyinta yin magana da 'yan jarida. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin nama a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafi. yanzu kan a madadin haruna shehu mararraba jos da ya taya ni gabatarwa da kuma daniel brown da ya haɗa mana shirin sai injiniyar mu nashwan ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirinmu na daren idan allah ya kai mu.